madaidaiciya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa alihi tahirin wa hilmun tajabiin masu kallon mu masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna miƙa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hukunta mu tare da ku a wannan lokaci a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya shirin da wannan tasha mai albarka alwulaya tv hausa take daukan nauyin gabatar da shi kuma kamar da yadda kuka saba masu kallon masu girma malam wato malamin da yake gabatar mana da bahasi a cikin wannan shiri shine Sheikh Muhammad Ali kuma yanzu haka muna tare da malam aka makalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kamar da yadda aka saba mana wa su malam barka da isowa alhamdulillah to akwai kalla da yake kamar da yadda a tun shirin da ya gabata ya kasance kuma shirye-shiryen bayan ma masu tsawo cewa ana gabatar da bahasi ne dangane da ainihin ruwayoyi masu magana a kan wato rike hannu a sallah to muna fatan malam zai ci gaba da yi mana wannan bahasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على السيد الأكبر والقمر الأنور شفيع المذنبين يوم الفزع الأكبر وملاذ الخائفين في المحشر صاحب الحوض والمنبر رسول رب العالمين الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم, اللهم صل على, على محمد وآل محمد وعجل فرجهم, فرجهم. musulmi assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullah so kamar kullum muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu damar halartar wannan wuri mai tarin albarka na gidan TV alwilaya Hausa a inda muke ci gaba da gabatar da shi wannan shiri mai suna hanya madaidaiciya sannan kuma a karshen shirin ko in a cikin shiri ɗin afuwan muna magana ne kamin da ya shafi a ɗora hannu a ƙirji mm. wanda muke karanta mana hadisai waɗanda suka zo daga bakin wasu daga wato malamai waɗanda suke ruwaito hadisi akan cewa waɗannan hadisai ɗin sun daga manzan Allah ne shi ne muka bi su hadisai ɗin ko in ce muke cikin bin su hadisai ɗin da aka ruwaito akan ɗora hannu a kirji domin ganin cewa shin sun inganta ko ko ba su inganta ba a duniyar ma musulunci a duniyar musulunci ga baki ɗaya a makarantu guda biyu ɗin sai muke ganin cewa a dirasa na bin da muke ba muke yi masu ruwayoyi ɗin sai muke ganin cewa ba su ma inganta ba kwata-kwata wanda a ƙarshe dai yanzu ba tare da na tsawaita ba a zama da ya gabata mun karanta mana ruwaya ta wajen goma sha ɗaya ne ko? Na'am. Idan ba a manta ba zama ya zama tasha ɗaya ne makaranta masu kallon mu wanda muke cewa in mun dawo ba sai mun sake wato abin da ake ce mishi ba sai mun sake maimaita ita ruwaya din ba na'am akwai abin da yake shine cewa wato shi wanda ya ruwaito ruwaya ɗin wanda a wancan sati ɗin mun dan ishara karshen zama cewa mutane ne waɗanda suke sun yi magana a kansa wato malamai na ilmin rijal sun yi magana akan shi wanda ya rawaito wannan ruwaya wanda yake cewa ya ji daga mahaifinsa idan ba a manta muna magana kan shi wato wa'il ne ko wanda yake cewa daga mahaifinsa wanda kuma shi bai ga mahaifinsa ba a wancan satin muka ce bayan da za a iya to ya ce daga mahaifinsa alhali shi lokacin da mahaifinsa ya rasu ko ya bar duniya yana cikin cikin mahaifiyarsa abin nufi ba ma a haife sa ba ga baki daya mm. to ta ina zai samu mana cewa daga wato manzan Allah ya samo shi wannan hadisi din ko ba kuma ibn hibban ya karanta mana a cikin shi a thuqat inda yake cewa man za'ama annahu sami'a abahu faqad wahama duka wanda duka wani mutumin da yake tsammanin cewa shi wa'il din nan ya ji daga mahaifinsa wato alkama to ya san da cewa wato shi wannan mutumin wanda yake cewa wa'il ya ji daga mahaifinsa duk wanda ya cewa haka din ne mm. to wannan ya sa wani abin da ake ce mishi wato wahami tunanin da yake eh, tunanin da yake ba gaskiya ba mm. li'anna abahu mata yake cewa ummuhu ma za hamil bihi a lokacin da mahaifinsa ya rasu shi lokacin nan yana cikin cikin mahaifiyarsa to ta ina ne zai iya cewa ya ji an gane ko in dai bai zai in dai ba yana so ya zama Isa bin Maryam bane zai iya magana a kawai da sauransu mm. wanda kuma wannan mustahil ne saboda kenan a ƙarshe dai wannan mutumin dai shi wa'il din nan kaga ba zai bai zama tumin ita ma da ita wannan ruwaya kasantuwar shi wato ya ce ya ci daga mahaifinsa alhali kuma ga yanda yake a cikin ilmar rijal bai ma tsaya anan haka nan ba bukhari yake cewa la ya sihu sima a ma zamin abihi yake cewa mata abuhu kabla an yulad bai inganta bane kwata kwata ma a saurare shi a matsayin kawo ruwaya ya ce ya ji daga mahaifinsa saboda shi mai ake cewa yake cewa mahaifinsa ya rasu matun kafin shi a haife sa ne ibn sa'ad yake cewa ya na fi riwayati an abihi wa yaquluna ma zalam lam yaqulhu lam yal lam yalqihi afwan mhm. ibn sa'ad yake faɗa a cikin tabaqat cewa yana suna magana malaman ilmin rijal suna magana akan shi wannan bawan Allah din akan wa'il kenan mm. inda suke cewa suna ta cewa ya rawaito daga mahaifinsa alhali kuma suna cewa menene wato bai haɗu ma da mahaifinsa ba to ta yaya za mu yi amfani da ruwayansa saura kenan ka gare a ƙarshe wannan ruwaya in ta tashi daga aiki malam jamilu saboda ba zai bai zamanto mun dogara da ita a cikin jerin ruwayoyin da muke su mu tabbatar da dalili ko gaskiya kan abin da ya shafi wato ruwaya ta ɗora hannu a girji saura kenan ruwayan ta tashi daga aiki wato ina ta tashi daga aiki ma'ana batar wani gurbi na zama a matsayin cewa mu kafa dalili da ita don mu riƙe hannu a cikin sallah ko kuma don mu ɗora hannu a kirji a wajen sallah sau kenan ruwaya goma sha ɗaya yanzu ga baki su. ba ɗaya mai inganci a gurguje za mu shigar waya ta sha biyu ne insha Allahul azim muna da littafi wal alai zaman to an haskaka mana shi wannan littafi din wanda muke so mu faɗi ruwaya din ta ita goma sha biyu din na'am yake cewa eh, alkitab sunanu dara qutni yake cewa al-mu'allif ali ibn umar yake mhm. cewa abul hasan ad-dar al-qutni al-baghdadi an-nashiru dar al-ma'rifa beirut har da shekaran bugu din tahqiq a saida abdullahi hashim yamani almadani madani yake cewa juz'i na farko shafe na ɗari biyu da tamanin 283 inda za mu karanta mana ita ruwaya ta goma sha biyu daga cikin jerin ruwayoyin da muke su maga cewa shin ya inganta mu riko da waɗannan ruwayoyi ɗin koko bai inganta ba mm. sau a biyo mu a hankula ta yadda zai zama mana mana ruwa ruwayoyin ɗaya bayan ɗaya har muga cewa me ya tabbata ne kuma wanda yake bai tabbata ba in kuma dukkan su ba su tabbata ba to masha Allah bayan za a yi zaman to an dinga yi mana farmagan da cewa mu rike hannu a sallah mu rike hannu a sallah ana inna mana ita wannan ya ɗin gata wala Allah ya zama to shi wannan littafin za mu dinga bin sa a cikin sa akwai ruwayoyi masu yawa waɗanda nake so in yi amfani da su akan mm-hmm. nuna cewa ah, ya inganta ko ya halatta a mahangansu kenan su waɗanda suka halatta ma al'ummar musulmi cewa misali su dora hannu a girji wa illa ba manzo Allah ya halasta mana wannan ba ba manzo Allah ya jawwaza mana ma ma'ana wannan halasci din ba daga manzan Allah bane ba wannan halasci din daga waɗansu mutane ne waɗanda suka dogara da waɗannan ruwayoyi din kuma dukkan ilahin ruwayoyin gaba ɗaya ba wacce take wato ɗaya ingantacciya ga ruwayan ga inda yake cewa babu eh, fi akhdhi shimali bil yamini fi salat حدثنا أبو محمد حدثنا أبو محمد بن سعيد حدثنا علي بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أبانا الوراق حدثني إكتشوا من دلون أن ابني أبي ليلى أن القاسم بن آه، عبد الرحمن أن أبيه أن, أن عبد الله بن مسعود يعني أن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة رواية كتشوا أكرشيري أتكأيتي ita wannan ruwayan daga wane ne ruwaya ce daga abdullahi ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa yake cewa annan nabiyya manzo Allah ya kasance mi ya kasance yana riƙon ko in ce yana rike hannunsa na dama da hannunsa na hagu a cikin sallah mhm. wannan ita ce ruwaya ta goma sha biyu da take so ta yi mana ishara kan abin da ya shafi jerin waɗanda kuka gabatar ahsantum mm. wacce muke su mu ishara akan cewa wato wannan ruwayan ba ruwayoyin da suka gabata wato ko kuma ce da su ahalus sunna musamman izala musamman wahabiyanci da suke riko da waɗannan ruwayoyi din don tabbatar wa al'ummar musulmi da cewa rike hannu a cikin sallah ko kuma ɗora hannu a kirji ya halasta wa illa duka waɗannan ruwayoyi din ba wacce take kwara ɗaya wacce take a matsayin wato ingantacciyar ruwaya an gane ko mm. kenan za mu ga cewa menene ke cikin ruwayan za mu komo akan shi wannan sanadin shi ruwaya din wannan mindalon din mm-hmm. wanda yake shine ibn ali al-azzi shi ya zo a cikin littattafai na wato su rijal a cikin littattafai yan uwa ahal sunna cewa menene wato mutum ne wanda yake da'if ba za a yi la'akari da shi ba mutum ne da'if jiddan mai rauni ne hatta eh, mai littafi na sahihul bukhari ya shigar da shi a cikin du'afa wannan mutumin wato shi wanda ake ce mishi wato ibn ali al'azzi wato min dalun din nan hmm. wa huwa ibn ali al'azzi yake cewa mine da'ifun ne inda ahal sunna bayan haka nan ma kana al-bukhari adkhala eh, min dalan fi du'afa ya shigar da shi a cikin du'afa wato yanzu ba a la'akari da ruwayansa idan ya idan shi wannan Eh, kaifa aqul wannan hmm, rawi ruwaya shi ba ba ce ba ba ce malam jamilu nisa'i yake cewa shi ma menene da'ifun ne ibn sa'ad yake cewa fihi da'af eh, jawzajaniyu masha Allah sunan naki ga sunan hmm. al-jawjazaniyu shi ma yake cewa menene wahil hadith mamanin wahil hadith yana da wato hadisansa ba ba daidai suke ba baya kawo hadisan da suke daidai hmm. wa qala sajiyu yake cewa laysa bi thaqa bal ma rawa manakir ya ruwaito hadisan da suke wato abin kima ne bayan ya ce shi ba amintacce ba ne ba suka ba ne sannan kuma sannan ibn madha qane da a cikin da daru qutni suke cewa shi ma da'if ne ibn hibban yake cewa kana mimman madha yurfa al marasil wa yusnad al madha mawqufat min su'i hifsihi fastahaqqa at-tark a gani ko wannan abin da rijal din ahalin sunna suka yi magana akan shi wannan mutumin wanda yake cikin ruwaya ta goma sha biyu to irin waɗannan maganganun suna da yawa an gane ko to ta ina za mu samun dama mu yi riko misali da irin waɗannan ruwayoyi din balma at-tahawi me yake cewa laisa min ahli tasabbut fi ruwaya bi shay'in wala yuhtaju bihi to irin waɗannan malam a ce maka da'if ya ishe kawai wannan kalmar an ce wannan rawi din da'if ne ya tashi daga aiki a matsayin in ana so a kafa hujja da wannan hadisin da zaran an samu wannan magana to shikenan yanzu hadisi ba shi ba zancen kuma ba zancen cewa yanzu a mashi kwaskwari ma ba zai yi bane ba to sai zamanto ba mutum ɗaya bane ba sai to mutane ne masu yawa sai zamanto shi irin su kaman eh, mai bukhari ya shigar shi a cikin du'afa bayan shi sai zamanto Asaji ya ce alaisa bai sai ka bal ma rawa manakir to ko mutum ɗaya muka samu ya yi magana a kansa ya ishe mu dalili a tabbatar da cewa ita wannan ruwayan ba ingantacciya ba ce ba inda yana cikin jerin waɗannan malamai na rijal ɗin ya za kuma Allah kar inda shi na daga cikin waɗanda suke wato me ake cewa tankaɗe da rairaye kan abin da ya shafi hadisi mai kyau ko kuma wanda yake mara kyau mm. hadisi ingantacce da wanda yake wanda yake ba da inganci to ga malamai ne masha Allah ga wurin sanannu ne a wato ilmin rijal ga abin da kuma suke cewa akan shi wannan bawan Allah din to ta ina za mu samun dama malam jamila har mu ce yanzu yana da kyau mu zo mu riko irin ruwayoyi din mu ce ruwaya ce ingantacciya ko abin da ya kamata haka babu wannan dama din ba zai yi bane ma mu riƙe da mu amfani da irin ruwayoyi din saboda kenan ruwayoyi ne da suke me ake cewa wadda'una ruwayoyi ne ba da alaka da manzon Allah kwata-kwata ba su da alaƙa da manzan Allah. Subhanallah. Alkitab in zai iya shi ma'anuna mu littafi Malam Jamil a gurguje ta yadda ina so in gana kai rawaya ko ta hudu To ina so a ce kamar yadda aka saba dan waɗannan maganganun da aka gabatar na malamai. Jazakallah khairan la tasta'jil insha Allah. Eh, Al'ana afwan kar ai sauri zan zan nuna yanzu insha Allah. To yayi kyau sosai. Ga littafin ana inna mana ana iya haskaka mana. To. Alkitab yake cewa tahdhibu tahdhib al-muallif Ahmad eh, Ahmad ibn Ali yake cewa Ahmad ibn Ali ibn Hajar أبو الفضل الأسقلاني الشافعي مم. الناشر دار الفكر بيروت طبعت الأولى عدد الأجزاء جزء نقو ما شافي نتاليبيو دا ستن دبيرا أن زامنون شيوا إنا نتنا متان سكي وتنا مغنو دا أكي نعم وتنا يزني فرشي أكي تندا a ɗabi'a ba zai bai zama to mun faɗa abu a cikin aljuhunmu muka fito da shi mu gaya mutane tunda muna zauna a wurin teburi ne na karatu to dole kuma ya zama a teburin karatu ne kamata a fitarwa su masu kallon mu dalili da hujja akan cewa abin da ake yi ba musulunci bane abin da ake ba addini bane ba mm. kuma ga malamai suka faɗi wannan an gane ko ga littafin zai iya annan mun gafarta malam a cikin shi tahzibu tahzib wanda ne magana yanzu akai ga safaha din inda yake cewa kana al-bukhari adkhala madha eh, mundilan a wata kira'a an gane ko mm-hmm. fi du'afa wa qala an-nisa'i da'if وقال ابن سعد فيه ضعف وقال الجوزاء جاني واهل حديث شوف وقال الساجي ليس ليس بثقة روى مناكير وقال ابن قاطع ودار ماذا والدار قطني كيشو ضعيف وقال ابن حبان كان ممن ماذا يرفع المراسيل ويسند أو ويسند ماذا الموقوفات من سوء حفظه فاستحق ماذا الترك وقال الطحاوي الطحاوي ليس من أهل التثبت في ماذا في الرواية بشيء ولا يهتج ماذا به wannan shine abin da ya zo a cikin littafi na tahzibu tahzib wato waɗannan bayan dume su kafin mu zo mu ɗauki littafi ɗin illa iyaka dai kun tambaye mu dalili ne akan cewa ina muka samu wannan yanzu alhamdulillah al'ummar musulmi suna iya koma masu waɗannan littattafan nasu su karanta da kyau su ga cewa gaskiyan al'amari ba a daina fa yaudaran su fa a daina wato ɓaɓatu a cikin lasifika a daina ɓaɓatu a masallatai da kasuwanni da abin da ya kamata haka da wa'azi na ƙasa akan cewa rika a sallah a gidajen talabijin da rediyo akan cewa sunna sunna sunna wace irin sunna ce wannan in dai sunnan manzan Allah ce wannan to ba sunan manzan Allah bace ba ba'id jiddan kuma ba ma wato kage ba ma kage duk abin da muke bayani yanzu ba kage bane ba abin da muke bayani a yanzu karatu ne ilimi ne ba ma furuci da abin da yake ba karatu ba ba kuma muna alfa bal za mu yi alfahari da wannan saboda mu a makaranta an koya mana cewa ka yi furuci da karatu in baka da karatu la ta kada ka yi mm. magana da sunan addinin musulunci kada ka yi magana da sunan manzon Allah kada ka yi magana da sunan cewa yanzu kai ka sani ka sani ba yalla uskut sai kai mana shiru tunda ka mm. sani ba ba da kai ba a'a tun yanzu ni ina ganin cewa haka ya kamata addini ba haka ya kamata bane yanzu ni gashi kun gani kana al-bukhari adkhala madha min dalan fi madha fi du'afa mm. wa qala an-nisa'i madha da'if wa qala ibn sa'ad madha fihi da'af وقال الجوزاجاني واهي الحديث وقال الساجي ليس بثقة روى مناكير وقال ابن ماذا كان ودار قتني شنو ضعيف وقال ابن حبان شنو كان ممن ماذا يرفع المراسير ويسند الموقوفات من سوء حفظه شوف من سوء, سوء حفظه, حفظه. أكو waɗannan nukat ɗin guda biyu waɗanda lalle na kiyaye malam bakwai mana bayanin su دهو سبا Hausa ba cewa wato da kuma wancan mai su'il hifzi wato hadisai waɗanda suke ba ingantattu ba hadisai waɗanda suke abin ƙi hadisai waɗanda suke abin ƙi wato shi wannan ya kasance na rawaito waɗannan hadisan ne sannan kuma me hifz ɗinsa haddasa wato mummuna hadda ce wato bai haddace abin da yake daidai ba wato ba shi da ita wannan hadda babu wannan hadda din saboda kenan ya cancanci a bar wannan mutum a wajen karɓar waya wato ta yi wannan karancin hadda zai sa sai ya dinga kirkirowa kawai shine mana tunda baya da hadda malam baya ta zai zaka mana irin wannan hadisan ga mashi suke cewa fast hekshinu a tark ya cancanci a daina karɓo waya daga irin waɗannan mutane din mm. to sai gashi yanzu ahalus sunna wal jama'a sun kama na ruwaya ta rike hannu a cikin sallah daga irin waɗannan mutane din kuma sun ce daga manzan Allah balma at tahawiyu muke cewa laisa min ahal shinu tasabbat baya daga cikin waɗanda suke tabbatar da me ake cewa wanda aka tabbatar da su a wajen ruwaya cewa in ana buƙatan a samu ruwaya mai kyau ko kuma abin da ya kama haka to yana daga cikin waɗannan mutanen baya daga cikin ahli tasabbut fi ma fi ruwaya masu mm. tabbatar da ruwaya bal ma ce mi laysa min ahli tasabbut fi ruwayat ma bi shay shi ba koman komai bane ba a wajen abin da shafi kawo mana ruwaya a wajen dogaro da shi don kawo ruwaya wato dai ba za a bashi amanar addini ba wala yuhtaj ma za bihi kuma ba za a kafa dalili ko a buga hujja da ruwayan wannan bawan Allah din ba mutum ba zai mika mishi amanar addinin sa to ya za ya mika ma wannan malam malam Jamilu abinda ba daga manzon Allah ke ba abinda yake kuma ga mutum ma ga irin halin sa da sauransu yana da su'ul hifz bayan haka sannan kuma yana da me ake ce masa yana kawo mana ruwayoyin da suke wato abin ki wato shara yakan kwaso sha santum kwamacala mm. bisalahin bahaushe kwamacala an gane ko to saboda zamu riko da ilimin wadannan mutanen haka ba sai ba ruwayo kuke nan dukkan su ka abin da ya shafi ruwayan eh, hannu a kirji ruwayoyi ne da'ifai ba ɗaya na sha faɗa wa marra mumkin rabi a khamis ala adri wannan so biyar ko so nake faɗa cewa ba mu da hadisi kwara ɗaya tilo dal tal da yake magana kan a ɗora hannu a ƙirji ba mu da wannan a cikin musulunci yana da inganci daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. ingantacciyar ruwaya nake magana da malam Jabiru hmm. ingantacciyar ruwaya ƙwara ɗaya ba mu da wannan littafin zai dinga kawo mana ruwayo ne daban-daban saboda ya bude babe ne kan wannan al'amari din kuma hmm. su ne za mu bi insha Allahu al'azim mu dauki ɗaya bayan ɗaya mu yi muna kashan su a munakasha ta karatu so kenan wannan mu ta tashi daga sha uku kenan yanzu ahsantum ta tashi daga aiki so kenan zamu tashi kai tsaye akan ruwaya ta goma sha uku ne muga cewa ita kuma take mana magana akai gashin da yake cewa shi ma a cikin littafin malam jamilu daga nan daga wannan shafan afwan daga wannan mujalladin zan dinga ruwa kawo ruwaya ne har zuwa ta goma sha bakwai daga wannan littafin sau kenan a rike mana shi da kyau kuma a masu san su bar wayoyin to su ɗauki wanda littafin mai mai aiki mai suna suna no dara kutni in nan mm. a cikin shi da su gaunar wayoyin suna nan wurin ya kawo mana ana iya haska mana shi wannan littafi da in babu damuwa sai zamanto eh, mai ake cewa an yi amfani da littafi din cikin juzi'i na uku shafe na ɗari biyu da goma sha takwas littafin da ne maka nuna ne shi mai suna suna da dara kutni mm. cikin juzi'i na uku shafe na ɗari biyu da goma sha takwas a cikin wannan zan dinga kawar waya wal al'anan gaba ko hudu ko biyar na'am a cikin shi wannan littafin ɗaya bayan ɗaya ga mai bukata shi na iya koma ma baban da muka faɗa a yanzu qabla qalil mhm. saura kenan a cikin shi za mu kawo me za mu kawo ruwaya tasha nawa yanzu tasha uku kamar yadda muka kawo tasha biyu an gane ai mhm. saura kenan mutane idan an ce musu akwai ruwaya ko abin da ya kamata kasance a'a babu kai da baka sani ba ya kamata in baka sani kace eh, baka sani bane ba ko kuma in an gaya maka kada ka yi musu sai ka je ka karanta ka je ka bincika ka bincika mm. na'am ga hadisin gafarta malam jamilu afwan inda yake cewa haddathana abul qasimi eh, abdullah ibn muhammad ibn madha muhammad ibn abdul aziz yake cewa haddathana shuja ibn makhladin haddathana hushaimu قال منصور أخبرنا عن محمد بن أبانا الأنصاري أن عائشة قالت ثلاثة من النبوة ثلاثة من ماذا؟ من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السهور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ونشيني حديثي نقوم شاؤكو bari magana kan matanan hadisi nan. Mhm. ruwaya ce daga ibn aban al'ansari ke cewa daga saida aisha yake cewa ƙalat saida aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wa tana cewa abubuwa guda uku sarasatun minan nubuwati abubuwa guda uku suna daga cikin annabta to na farko shine ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki idan mutum yana azumi na farko kenan mm. na biyu shine wata akhiru maza a suhur jinkirta yin sahur a lokacin da mutum yake so ya azumi na uku daga cikin alamomin annabta su ne mine ne wa wada yadil yumna alal yusra fi salat da ɗora hannu na dama akan hannu na hagun a cikin sallah wato me ake ce mishi ɗola hannu a ƙirji a kulasance a takaice ƙabalu mm, ƙabalu to kafin in shiga cikin sanadin shi hadisin wannan ruwaya ɗin yanzu da mu waɗanda muke eh, ɗalibai na makaranta ta ahalul baita alaihi salam da kuma yan mm. uwanmu wanda suke wato ahal sunna mu koma a ilmul aqaid a ilmul kalam mm. shin ilmul kalam da mu da su waɗanne irin rukun eh, afon arkan ya hmm. tabbatar mana akan cewa wannan alama ce ta annabta daga cikin abubuwan da makarantun yan uwa ahli suna abin da shafi wato ilmul kalam ilmul aqaid da makarantar yan uwa wato mai da makarantar mu muta mu ta ahlul babu ɗaya daga cikin rukunai da za mu iya gane cewa wannan mutumin ba annabe ne babu ɗaya daga cikin waɗannan me ake ce mashi waɗannan ukun ba sa cikin waɗannan arkan ɗin ɗaya daga cikin wanda suke tabbatar da cewa idan har muna son mu gane cewa wani ba annabe ne to akwai wannan a ciki babu sawa'un makarantar mu ko kuma makarantar yan uwan ahal suna babu ko ɗaya akan gane annabta ta hanyar abin da shafi misali wahayi mu'ujiza amma duk cikin abin da aka kawo da mu da su babu wannan saboda Allah da annabi malam jamilu nan zan tsaya akan wannan hadisin na'am zan tsaya akan wannan hadisin yanzu saboda Allah a ce yanzu a kenan kai ma yanzu idan ka kame idan ka gaggauta buɗe baki kuma ka ka shinkirta sahur sannan kuma kai ma yanzu ba annabi ne wannan abin ya zo mun a cikin rai sosai kai ma yanzu ba annabi na annabawan za a yi yawa kenan cewa min salasatun minan nubuwa yanzu da zaka dabbaka sauri kai sauri ka sharuwa kai sauri kai kamar ka shinkirta sahur sannan ka rike hannunka a cikin sallah yanzu kai ma kana da cikin alamomin da suke cewa kai yalla wa iyaz billah ba annabi ne Mm. haba al'ummar musulmi ila aina zuwa wani haddi ne za mu yi musulunci irin wannan shishigi haka wai wannan har ina mm, Mala ina ganin bari mu dan dakatar da ku kaɗan mu je in ya so insha Allah idan muka dawo sai ya zama an ci gaba da wannan bahasi. Na'am. Masu kallon mu masu girma za mu dan dakata a nan za mu je hutu na takaitaccen lokaci. Muna fatan ba za ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku ba. abinsa dubin dubata. kallonmu masu girma mune muku barka da kuma maraba da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kuna tare da mu a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya yanzu kai tsaye zamu kuma wajen malam domin ci gaban wannan bahasi da ya dauko mana da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a akar makalla kuna cikin wannan bayani sai muka dan dakatar da ku saboda wannan hutu da muka je na'am a malam jamilu idan kuna iya tunawa a cikin waɗansu zaman maki da suka gabata akwai wani daga cikin masu kallon da ya bugo waya ya ce shi ya ga wani hadisi da ake cewa yana daga cikin alamomin annabata akwai rike hannu a cikin sallah ko ɗora hannu a kirji gashi yanzu kaga muka ce mashi a wancan lokacin mm. muka ce ya yi haƙuri za mu bi duk hadisai da muka cewa mm. shi akwai hadisan ko kun babu yanzu shi kaga gwargwadon tatabbu'in mu bibiyar mu sai zama mun samu shi wannan hadisi din amma abin da muke so masu kallon mu magana yanzu saboda Allah da annabi yanzu wannan ba cin mutunci bane ga annabta yanzu wannan ba cin zarafi bane ga mutumin da yake ba annabi ga Muhammadu Rasulullah da sauran annabi gabace shi yanzu wannan shine addinin musulunci a cikin muwatta ta al-Imam Malik ya zo akan cewa halifa na farko da halifa na biyu ba sa shan ruwa har sai sun yi sallan magaraba da isha'i halifa na farko abubakar ibn abi kuhafa da halifa na biyu Umar mm. ibn Khattab ba sa shan ruwa har sai sun yi mi sai sun sallan magarba da isha'i kinan su sha ruwa a cikin muwatta al-Imam Malik ga masu bukata suna yin muraja'a so amma yanzu sun khalafa ma sahabbai sannan sun zo na sun ci mutuncin manzan Allah duk wasu abin da za a dora manzan Allah sai cewa wai gaggauta buɗe baki yana daga cikin alamomin annabta kenan kai ma za ka iya zama ba annabi. Eh mana. kai ma da kake faɗin wannan hadisi zaka zama ba na'am saboda me ake cewa daga cikin me yake cewa abu uku suna daga annabta daga sai da Aisha hmm. an gane ko Bigar da nazar tare da na kalli shi sanar da hadisin awwalan hmm. matanan hadisin ya me ake cewa ya ci karo kawai shi kansa abin kallo ne abin mai ta'ammuli ne a ce wai a gaggauta buɗe baki za mu yi magana akan wannan in mun samu lokaci insha Allah a maki masu zuwa gaggauta buɗe baki shi sa mutanen mu suke ta karya azumin su malam Jamilu mutum sai rike ɗan dabino da rana kwale-kwale yana ganin ko jirgin sama na tafiya kana ga rana tana haska jirgin sama mm. amma kawai saboda me ake cewa saboda eh, saba ma sunnan manzo Muhammad dan mm. Abdullah saboda irin waɗannan ruwayoyin jazakumullahu khairan saboda irin waɗannan ruwayoyin wanda suke wato wanda suke da dasisa da waɗanda suke wato an samar da su ba daga bakin mai tsarki ba daga bakin manzan Allah ba sai zama to mutane kawai da an ci Allahu a mutan kawai sai ya jefa dan dabino cin bakin sa yayi shi ma na koyi da manzan Allah al'ummar musulmi wannan ba hadisin manzan Allah bane ba hmm. wannan ba ruwayar manzan Allah bace wannan ba furucin sai da Aisha bane wannan ba hadisi bane na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan wadda'una ne makaryata masu shararan barci cikin dare dan su biya bukatun waɗansu daga cikin wato sarakuna suka kirkiri wannan hadisan suka sa a cikin musulunci wannan baya daga cikin tushen addinin musulunci ba ma tushe ba hatta faro ɗin addini babu wannan fadlan anil asu ba tushe ne ba far'i ne balantana asali sauke wannan ba musulunci ne ba ruwayan manzan Allah bace ba wannan hu manzan Allah ya yi nisa da asuffan tashi irin waɗannan ruwayoyi ɗin ruwayoyi ne na makiya addinin musulunci suka samar ma musulunci suka tosa su a cikin littattafan al'ummar musulmi su ko musulmin da su yi karatu ba su kai amfani da cewa wannan aiko duk daga manzan Allah ne duk daga manzan Allah ne wallahi watallahi gobe kiyama Allah eh, Allah da manzansa sai sun tare ku a madakata sun tambaye ku cewa min aina lakum daga ina ku samu da ruwayoyi din kuka jingina mana a matsayin ni da na zo muku da wahayi ni da na zo muku da shari'a da ni da na kawo muku abin da yake ni kaina ba daga san raina ya zo mana ba da wahayi ne na kawo muku wannan al'amari din dan me za ku kawo mana abin da ke bai da alaka da ni bai da alaka da kuma manzo Muhammad dan Abdullahi sallallahu ta'ala alaihi bai da alaka da Allah ta'ala mm. dan me za ku kawo mana wannan saboda kenan al'umma mu kiyaye sosai musamman waɗanda suke ulama su dinga yin furici da sunan addini yanzu wannan ruwayan a ce daga manzon Allah take wai alamomin annabta guda uku ban ma ji mu'jiza ba ba mu'ujiza ba mu'ujiza ba wahayi ba ba mai ake ce mishi ba rukun amana ba gaskiya duk babu wannan mm. amma saboda san kawai a cika ma mutane wato mai ake cewa eh, littattafai da da isra'iliyat wannan isra'iliyat ne wannan ba musulunci bane ko kuma hadisin ah. sarakuna kamar da ka faɗa ta yi tunda a cikin sarakuna akwai wanda suke tasa baho baho baho na abinci ba koshi suke ba na'am sai zama irin wannan sai mm. suka kirkiro suka danganta wa annabta saboda Allah a ce wai ta'jilul iftar da ta'khirus suhur wai sai ka in za ka yin azumi sai ka tsaka jinkirta sai an ce Allahu akbar sai ka ce sai ka dauki ruwa ka kurkura baki yanzu kai wai kai azumi kake yi wai sunna ce kake yi kana koyo kana koyo ne daga sunnan manzon Allah wannan ba sunnan manzon Allah bace sunnan umayyawa ce cin zarafi ga cin zarafin addini ne a mai da annabi hmm. a cici cin zarafi ne cin zarafi ne mana cin zarafi ne malam jami'u ce mutum yana bauta Allah azumin nan bauta Allah ne sauri yake kawai ci amma kawai jira ake ba ba ana abin da ma bani mamaki wai kace alamu ina ma kace alamomin mumuni ko alamomin musulmi ko baka zauna ke cewa in faɗa ba inda cewa kai ma alamomin musulmi ko mumuni ko kaza shine amma alamomin annabta fa ya kamata ya zama wasu azkar ne annabta malam mm. annabta wannan uku wannan a baya din wannan rigan rigan shari'a ku saka musulunci cewa wai alamomin annabta lalle ba ku san annabta ba lalle ku rena wato me ake cewa abin da ake ce mishi annabawa duk a rasa wani abu ya kamata a wani sai wannan kwamacala wannan kashin kaji wannan cin mutunci cin zarafi haba al'ummar musulmi mu koyi addini yadda yake rubutace mu koyi addini yadda yake a saukake yadda yake a cikin alkur'ani yadda manzo Allah zai mana bayani dalla dalla babu kwan gaba babu kwan baya babu kwamatala, babu dasisa babu tazwir babu abin da ake ce mishi wato shirme wannan a isra'iliyat ne mm. kuma cikin littafin al'ummar musulmi mu dawo akan sanadi a cikin sanadin malam jamilu akwai shi wannan mutumin muhammad ibn aban din nan mm-hmm. al'ansari aslan kwata-kwata shi ba zai yi bane a ce mishi wato me ake cewa saboda me saboda wato shi kwata-kwata ma ba zai ce harwaitarwa daga sai da aisha bane ba da shi da ita akwai tazara ba su zamani tare ina ne samu ruwaya ce daga sai da aisha sauci na ruwaya mice ce yanzu mursala ce mm. wannan hushaimu din kuna iya tunawa a cikin waɗansu bahasi da suka gabata mun kawo wannan hushaimu din wanda muka ce mishi ne ɗan mansur mun yi magana kan shi cewa shi ma menene ga irin halansa da'if ne mm. balma a can can muka yi majhul ne to kaga a cikin a cikin ruwaya mun samu mutum guda biyu da suke mai ake cewa ba su da itibari ba abin a yi la'akari da su bane a cikin ruwaya din amma suna ciki tsohon ruwaya ce mursala sannan baya kuma ga abin da ruwaya ta zama to kawai matanin ta bai dace ba da abin da shafi wato hankali bai dace da ruwan addini ba ni anan ina magana da bisautin al nakan ce wannan cin mutuncin annabta ne ya kamata mu ga wahayi ya kamata mu ga mu'jiza ya kamata mu ga gaskiya ya kamata mu ga amana ya kamata amma wai a ce wai alamomin annabta guda uku kuma a ɗanfara abin a jingina shi da sai da aisha ai kusan kawo ma a yadda ruwaya ta zo ma abin ya wuce batun alama kawai daga cikin yana daga cikin annabta ahsantum salasatun minan nubuwa gani ba ma alama ba minan nubuwa annabta jazakumullahu eh. khairan iltifatun jayyid ah, fadakarwa ce mai kyau minan nubuwa minan nubuwa kai tsaye minan haba al'umma haba wai wani irin musulunci ne wannan haba kai wannan Allah sauke sauke kenan mas'uliyan malamai ce nauyin malamai ne ku faɗakar da waɗannan ruwayoyin gaba ɗayansu kwamacala ne duk ruwayan da take magana kan riƙe hannu sallah ba ingantacciya ba ce ba ruwaya ce ta shirme ruwaya ce da ba daga manzan Allah ba masu riƙe hannu a sallah kada yawa ya birge su ko kuma ɗimuwa ko su ga mutane sun je misali duk sun riƙe hannu a sallah kai ka tsaya gobe kiyama kai kaɗai za a tare a tambaye ka dalili ba wannan taron da ka gani ba na al'umma sai a tara ku amko hisabi kai ne za a maka hisabi to ai gashi ma tun tashin farko kai mutum shi kadai za a sa ni kadai za a sa wani ma shi kadai za a sa a kabari ka gani kuma ko da tare aka mutu dai dole dai mutum kowanne da kabarinsa tun na rasa gane ya ake irin wannan hadisin suka shigo mana a cikin musulunci kuma mutane suna gani suka yi shiru ba mai magana su malamai kila wasu daga cikinsu suna ganin cewa tun da an riga ya zama jiki an saba wasu kuma kila karancin bahasi ne ke taimakawa. to wala alama zaman to bin biyan kenan ko karancin bahasi mm. amma me ya amfani a yi ta kwakwa a yi ta wato faɗa a cewa duk wanda ma bai yi wannan ba ƙauye ne ko ma ba musulunci ne ko ma a kalle ka matsayin ma kai baka ma san musulunci ba ka fita daga milla alhali su masu yin su ne ba san addini ba masu yin su ne ba san addini da sun san addini ba su ɗauko wannan ruwayoyin ba cike da shara cike da bola wannan ruwayoyin da duk cike da bola mu zama amfani da su a cikin addini tsabtatacce musulunci wanda ke tsaftatacce nazif ah, mu kawo mu saka maka wannan kuma a ce daga manzan Allah kawai idan dai yana shi manzan Allah nan kowa sai sai sai ya faɗa abin da ya sace daga manzan Allah anya ko an san manzan Allah nan anya an san kiman ilimi anya an san girmansa ruwaya ta sha hudu hmm. ana iya haska mana a cikin littafin da ya gabata ba bukatan sai na kawo littafin kasa shine sunan daru kotun innan juz'i na uku shafin 218 kamar yadda na faɗa yanzu kawai zan karanta ruwaya ta sha ta sha ne mhm. daga cikin jiyar ruwayoyin da muke kawo ma mutane na'am yake cewa haddathana yahya ibn muhammad ibn sa'id mm. na ziyad ibn ayyub haddathana nasru نصر بن إسماعيل نعم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سهورنا ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة رواية دقا آه، أبي ليلى shi mm. kuma yake cewa daga ata dan abi eh, yake cewa yake cewa shi ata yake cewa daga abi hurera mm-hmm. shi kuma abi hurera yake cewa mi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa umirna an umarce mu ba cewa ba Allah ya umarce umirna an umarce mu mu annabawa an umarce mu ban sani ba kai mutanen sun sun yi kwamacala wallahi a cikin addini a'a mm. umirna an umarce mu mu taron annabawa mu gaggauta buɗe baki sannan mu jinkirta sahur wa nadriba bi aimanina ala shama'ilina fi salat ma'ana mu ɗora hannunmu a ƙirji a cikin halin sallah wato dai kusan fassara ce ta waccan ruwa da ta gabata a wancan jildin da muka yi ishara da za ku same su ɗaya bayan ɗaya ruwayoyin wannan na bin wannan sun kawo su sun kwakwafa su sun shashafe su sun musu ado sun shafa musu mai sun musu wato tazyin sun musu ado da kwaskwarima suna hmm. so ya zama to kawai zama sun cika littattafai da su ta yadda duk mai bukata ya sai ya gani ah daga manzan Allah ai manzan Allah ya ce wani manzan Allah tukun mu manzan Allah Muhammad Rasulullah muka sani in kuma shine to ba wannan ba daga wajen shi bane ba akwai dai wani wanda kuke nufi wanda naku ne kuma bisa maslahansa ba maslahan al'ummar musulmi ba ba maslahan musulunci ba ba kuma maslahan wahayi ba shi a kan kansa yake so ya sa wani abu a cikin addini ta yadda yana so ya tashwe ya fuskantar da muruwan addinin musulunci rusa addini ya rusa addinin musulunci ahsantum wannan akwai wani mara kyau a boyayye a cikin ahsantum wannan ruwayan ba daga manzon Allah bane ba mu taron annabawa an umarce mu da mu gaggauta buɗe baki sannan kuma mu jinkirta yin sahur sannan kuma mu ɗora hannu a ƙirji a cikin sallah a ina muka samu wannan al'ummar musulmi mu yi makan mu kiyamun laili ina faɗa mana mu ji tsoron Allah bangare abin da shafi wato amana ta ilimi mu ji tsoron Allah insafan mu ji tsoron Allah kafar ta malam Jamilu wannan ruwayan da ake cewa fa ingantacciya kenan mm. yanzu bar mu dawo akan cikin sanadi cikin sanadin ita wannan ruwaya din a cikin sanadin akwai shi wannan annadar ibn isma'il aw annadar ibn madha isma'il annadar ibn isma'il shi ake ce mishi madha huwa abul mugira sunan shi menene abul mugira to akwai waɗanda suka yi magana a cikinsa ai eh, a kansa na'am akwai irin su ahmad irin su nisa'i annisa'i nisa'i duk sun yi magana a kan shi mm. irin su abu zur'a na'am bi qira'a ukhra zar'a amma me ake cewa mashhuri shine sukan ce zur'a sunan da ke ne ga sunan wannan ya tarfi wannan ya rafa'a wannan da sauransu almuhim abu zur'a da abu zur'a da ahmad da nisa'i suka ce mishi menene laysa bil qawi laysa bil qawi wane ne shi wanda ke laysa bil qawi wannan wanda muka faɗa a cikin sanadin ita wannan ruwaya din annadrubnu isma'il wanda muke ce mishi menene huwa abul mugira mm. laysa bi madha bil qawi wato ba mutum bane mai karfi a wajen ruwaya da za mu dogaro da shi a wajen kawo mana hadisi ko a wajen mai ake cewa ɗauko mana hadisai mu ce daga manzon Allah suke sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga ibn mu'ayin yake cewa menene da'if wannan mutumin ibn madha hibban yake cewa mi fahusha madha khata'uhu kurakuransa sun yawaita mm. sun yaɗu ba ma haka nan ba yaɗuwan ba wai yaɗuwa mai kyau ba ai kasa akwai yaɗuwa mai kyau akwai yaɗuwa mara kyau mm. a ce in mutum na aikin alkhairi an ce aikin shi na alkhairi ya yaɗu ai kaga akwai abin godiya ne ga Allah ta'ala sosan gaske amma akwai abin da yake aiki na asha idan shi kuma ya yaɗu kurakurai aiki mara kyau mutane san cewa aiki mara kyau ne to in ya yaɗu bainan jama'a ya ka shi to daga cikin aiki mara kyau da ya yaɗu akan shi wannan abu da mugira ɗin shine cewa menene kurakuransa wato yana da kurakurai masu yawa da suka zama ruwan dare a cikin hadisi to sarki waɗannan kurakuran sun yadu an gane ko sannan yake cewa mi wa kathur shino wahamuhu yana da wahami da wahamiyat takhayyulat abubuwan da suke ba su da ma'auni na shari'a ba su da wujudi ba su da samuwa santum mm. in ma akwai wujudi wujudi ne zihni takhayyuli amma ba su da mi ba su da ma'auni na shari'a Mm. an gane ko sai ke cewa me fastahqishinu at-tark ya cancanci a yi mi a bar wannan mutumin kawai ba zai zama ta ɗauki ruwayensa ba eh, mai ke cewa shi ma za laysa bil qawi sannan asaji yake cewa menene mana kiyar masha Allah to kamar dan uwansa ke eh, eh wannan fa duk fasu ne wannan ruwayoyin duk fasu ne ruwayoyin nan daga wanda yake da'ifi a cikin wato Eh, ruwat din hadisin sai wanda yake da'if ko a ce mishi da'if ko a ce mishi majhul ko a ce maza yana da manakir ko a ce lisbil qawi ko a ce mai ake cewa eh, fihi da'af wa ma shabaha dhalika irin hmm. wannan mawasafat din da ake kawo ko a ce ma bai jima daga baban amma haife shi ba kafin lokacin da aka haife shi baban to dan Allah dan annabi ina za mu dauko dana na za mu samun dalili mu dogara da shi kwara dai ingantacce mu otamad da za mu iya dogaro shi a matsayin cewa addini muke yi ina wannan hadisin yake yanzu a cikin hadisai da muke magana akan rike hannu, wani hadisai tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha hudu wani hadisi za mu rike kwara ɗaya a matsayin wato turke a matsayin wato bango da za mu iya jingina da shi mu ce wannan shine dalilin mu wanda muka ce daga manzan Allah cewa mu rike hannu a cikin sallah daga cikin wannan hadisin wanne za mu yi amfani da shi ba ko ɗaya babu ko ɗaya malam Jamilu mm, inda za a yi insafi adalci a san mutane muke ma kan mu wato me ake cewa ya kamata mai kan mu insafi ya kamata mai kan mu insafi mu kan mu adalci hmm. mu daina faɗan abin da ke bai da kyau kuma aje san rai malam jamilu maganganun da na faɗa akan shi wannan eh, abin mugira din bari in ba da reference in ba da fairest afwan mhm. masdari kai hmm. inda na samu wannan bayanin kai zaman to shi ma wani ci to ai daga aljihun kawai yake gashi nan wurin alkitab tahzibut tahzib in zai yi wa annaman a ah, gurguje ibn hajar al-asqalani ne a cikin juz'i na goma nake son yin bayani a cikin wannan littafin juz'i na goma shafin da 389 hmm. za mu ga inda malamai suka yi bayani malaman rijal waɗanda suka yi bayani akan shi wannan abul mugira din wannan ya wadatar wal alai zaman to masu kallon mu za su iya bibiya su ga cewa to za su bi shi hadisin don su samu eh, bayanin da muka yi akai na'am wal alai zaman to ka samu a cikin bayanin da ake kaji wani ya ce maka wal Allah saduku ne ko sika ne amma waɗanda suka yi me ake cewa waɗanda suka suka kawo shi a matsayin cewa ba abin ado suna da yawa sun fi ma yawa in an samu sun ce eh, me ake cewa sika ne to sai ka samu waɗanda suke cewa ba sika bane sun fi yawa gani to kaga a ma'auni wane kamata ka ɗauka sai ka ɗauki sai ka ce a to ba zai yi ba in riko da wannan mutumin mutane da yawa sun yi magana a kansa an sa wa mutane shakku dangane da shi da mana santum ana iya nuna mana shi wannan littafi na shi a tahazib tahazib inda yake cewa qala ibn ma'in laysa bi shay'in wa qala yaqub ibn madha yaqub ibn sufyan da'if wa qala al juriyu an abi daud yaji'u anhu manakir وقال أبو زرعة والنسائي ليس بماذا بالقوي وقال ابن حبان فهش ماذا خطأه وكثر وهمه فاستحق شنو الترك وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي وقال الساجي عنده مناكير wannan shine abin da ke cikin wannan littafai din kasan ba sai na karanta shi ba ya wadatar malam jamilu ba sai na karanta wa qara'atu bi khatt zahabi kalalala Mm-hmm. ibaran mai bukata yana iya komawa ya samu karin bayani to akwai wani dalili kenan mai bukata da yanzu ga masdari ya bibiya da mm-hmm. kansa mu mun kawo maka madaran abin da muke so magana akai tsakin hadisi na goma sha hudu ba yanda za a yi amfani da shi a wajen kafa dalili shi ma mun ɗauke shi mun sa shi a mun mishi delete mun saka shi a cikin kwandon shara mm. wato a cikin kwandon sharama da ruwayo yanzu guda goma sha hudu cici ba ɗaya tilo da za mu iya dokar ta matsayin cewa riƙe hannu a sallah ko kuma ɗora hannu a ƙirji ja'iz ne a cikin musulunci amma da sharɗi duk wannan eh, x da muka buga ma wato wannan ruwayoyin mm. da dilit da muka yi musu ba wato abin da muka faɗa abin daga ake cewa ba daga aljihunmu muka ga wannan ba malamai ne suka kawo mana duk mutanen da muke faɗa a cikin wato ruwayoyi ɗin cewa wani kaza ne wani kaza ne wani bai kamata a a dogara da shi ba wani ma da'ifi ne wani majhuli ne wani me ake cewa mana kirki roto mana wani ma ladaihi ma za wahil hadis misali wani bai inganta ya ji daga babansa ba saboda Allah da annabi mai makan mai kiyamul layl yanzu wannan sun sa cikin mu cusa a cikin addini ƴaƴanmu jikokinmu matanmu iyayenmu kannanmu tok. mu zo mai ta masu wa'azi akan rike hannu a sallah shin wannan wuzir din wuzir me zan ce wuzir nauyi alhaki da muka dora kafadun wannan wuzir din wannan alhakin da muka dora mu kan mana cewa kullum mutum ya rike lasfika kaza kaza kawai baka bincike sai ka dinga cewa manzo Allah ya ce wa ina ne ina ne manzo Allah ya ce ni har yanzu ban ga inda manzo Allah ya ce ba a cikin wannan hadisan babu ban ga inda manzo Allah bai ce har yanzu ban gani ba har yanzu ban gani ba inda manzan Allah ya ce daga inda kunna kaza aukanan nasu yi umarun sai kaza sai wane ya shi daga wane ne ba inda manzan Allah da kansa ya ce kuma muƙaddara in mun samu hadisi daga manzan Allah ya ce din ko ƙalar sola to sai ka samu cikin ruwa an sami an samu halal an samu naƙasu mm. na cewa rawi din nan wanda ya sa aka kai ga manzan Allah din ba abin dogaro ne ba to ta ina zamu cewa yanzu ruwaya daga maza Allah take in kuma ka duba martanin ruwayar ma zaka ta samun saɓani wani ya ce a riƙe ƙirji wani ya ce a riƙe ƙasan cibi wani ya ce a riƙe saman cibi to to malam jamil kai ma dai ka gani kai ma dai kala kala kai hukunci mu dai yanzu ba mu ce ma'alumar musulmi komai abin da muke faɗa masa shine ruwayoyin da suka zo akan ɗora hannu a ƙirji ba ingantattu bane ba duk kyansu in kai kana ganin kyansu misali duk wujudansu in kana ganin suna da yawa misali to ba ba mai ake cewa yawansu bai tsinana mana komai a cikin musulunci ma bal ma batanci ya kawo a cikin musulunci saboda me saboda ya kautar da mutane daga koyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba gyara suka kawo mana ba gibi mai yawa a cikin musulunci suka kawo ma al'ummar musulmi sun raba su da Allah sun raba su da manzo Muhammad dan Abdullah saboda abin zai koya maka ba daga abin za ka tashi da shi ba daga koyarwar Allah ba da koyar manzan Allah ba Ka kaga ya nisantar da kai da Allah da kuma manzansa to ta ina kuma za ka ce mana yanzu addini kake wani jiha na'am hukunci cewa wanda ya sallah ya rike hannu a sallah a baya ko yanzu yake nahnu la natakallam mu ba ma magana akan shafa wato menene hukuncin ko yanzu muna magana akan aslin shi abin da ake aikatawa a cikin sallah cewa bai inganta ba ba daga manzon Allah bake ba sunna bace sharifiya ta manzo Muhammad Abdullah ba shi da tushe ba shi da tushe ba muna hukunci ba cewa wancan dan aljanna ne wancan dan wuta ne wancan bai da ibada wancan kaza ba shi bane maka zoyi a nan wurin ba muna wannan hukuncin bane ba mm. muna hukunci akan asalin abin da kuka tsora kawo kanku akai kuma kuke ma al'ummar musulmi farmaganda akan cewa daga manzon Allah mu kuma muna bi muna warwarewa cewa ba daga manzon Allah yake ba wannan ba daga manzon Allah yake ba daga sarakai wanda suke wato kwana suna shirarren bacci suka samar da irin waɗannan ruwayoyi ɗin ruwaya ta sha biyar malam jimil kan tsawaita na'am a cikin da shi wannan littafi na sunan da kotuni din sauransu inda na gaya mutane masu kallon mu tun mm. wancan shi da na fara a cikin shi da ta duba za a samu wannan ruwayoyin ga ruwayan da yake cewa حدثنا أحمد بن عيسى بن آه، السكين حدثنا عبد الحميد عبد الحميد بن محمد حدثنا مخلد بن مخلد بن يزيد حدثنا طلحة عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر شنو السهور ونؤجل الإفطار وأن نمسك رواية يامي وأن ندرب بس بهذه الألفاظ وأن ندرب وأنكم كي يامي وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة إن كذا كذا رواية سنا كسر وتشن رواية تشابه سوورة كوي تا مي أكش تغيير ألفاظ نه تشن يكي شو ندرب وأنكم مي أكش يكي نمسك نمسك nafsa ruwayan amma yake cewa daga ibn abbas ibn abbas yake cewa manzo allah ya ce su taron annabawa in shi manzo allah nan an umarce su da su jinkirta yin sahur kaga a can wurin duk ruwayo guda biyu suka gabata ya fara gabatar da mai ta'ajil iftar ne ta'ajil iftar amma yanzu a cikin ruwayan ta uku sai ya fara magana akan mai ta'akhir din eh, sahur wato jinkirta sahur Mm. awalan kinan sai kawo mi gaggauta buɗe baki a bayanan sai ki cewa mi wa annam suka bi ma za bi na ala shama'ilina sai mu yi riko da mi mu yi riko da wato eh, hannayen mu na dama mu rike mu na hagun wato mu ɗora hannu a kirji kenan fi mm. salat wannan ita ce ruwaya ta goma sha biyar kusan jerin ruwayoyin da muka yi wa masu kallon mu alkawari za mu yi musu ishara a kai to ko da mun faɗe su ɗin adadin da muka yi alkawari akai to duk wata ruwaya in ta biyo bayan malam jamilu ɗau wata ruwaya in dai kan riƙe hannu a sallah ne to mun rage mun gama da ita sake nan wannan ruwayan ita ma ifa ce na'am a gurguje saboda lokacin sauran mun tina malam jamilu na ji kana ci a gurguje eh, sakanne ne kawai to a sakanne to labasa insha Allah za mu yi ishara akan cewa wato eh, me yake cikin ta ita wannan ruwaya wadda ita wace guba take da mm. amma ita ma akwai magana in zai bani minti ɗaya in karanta a to minti ɗaya zai yi wa in ba zai ba kuma bar shi zama na gaba an gane ko inda ya faɗa a cikin tahazib eh. na'am to ga duka alamu dai ina ganin yake cewa qala ahmad mm. la shay'a ماذا لا شيء متروك الحديث وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف وقال الجوزجاني غير ماذا مرضي في حديثه waƙala abu hatam laysa bi qawi yake cewa layyin ma za indahum wa qala al kana yahya ma ibn mu'in sayyi'ur ra'i fihi abu daud da'if wa qala nisai ma za hadis waƙala aidan ma za laysa bi siqa masu girma za mu je hutu na takaitaccen lokaci karo na biyu wanda kamar da yadda aka saba idan mun dawo zai zama filin naku ne domin ku shigo ku tofa albarkacin bakunan ku amma yanzu sai kuɗin da aka ce mu Imam Ali zakin Allah ya da angon zara Imam Ali zakin Allah ya da angon zara Allah ala Ali da kai zan fara tsira na yau ya buga angon zara imamu ali zakin allah ya yi dara angon zara ta yau kusanta da bance ya dara angon zara farkonta kun ji ma bambanci ya haidara Allah garan ka kara basira Ali zakin Allah ya haidara angon Ya Imam Ali jarumai ce ya ka sa ta ba saurara. Mamu Ali zakin Allah ya yi dara an wanzara. Farkonta za ni fara salati. Ya yi haidara an wanzara. Wanda shi a dukkan minti. Ya yi dara an wanzara. Sai an kira shi du a salati. Ya yi haidara an wanzara. Abul Kasim Sayyidu Sadati. Ya yi haidara ali angon zahara imamu ali zakin allah ya yi dara angon zahara adadin salatin duka ya yi dara angon zahara dawama mata mulki naka ya yi dara angon zahara allahu sadiyan albarka ya haidar angon zahara ya ahalibai tukune masu kallon mu masu girma mune muku barka da kuma maraba da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kamar da yadda aka saba a irin wannan lokaci filin naku ne saboda haka muna saurare daga gare ku da yake a gabana akwai sakonni haka waɗanda aka turo don haka zan ɗan karanta abin da ya sauka ko kuma in ce zan karanta sakonnin da suka sauka zuwa yanzu kenan daga wannan bawan allah na farko wanda yake cewa assalamu alaikum mai gabatarwa da mai jawabi sheikh muhammad ali allah saka muku da alheri muna godiya da wannan karatuttuka naku kullum dai fatanmu allah ya fito mana da jagora sayyid hafizahullah ya kara ba su kariya da lafiya naku a kullum sa'idu bomo zaria to malam sa'idu muna godiya sosan gaske a ah, wani ban allah ke cewa salam al'ulaya da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya don allah yana so a saka shi a cikin group na wannan gidan talabijin mai albarka kenan to insha allahu saƙonka ya iso da haka masu kula da wannan za su yi ƙoƙari su zama sun saka ka ciki akwai wannan ba Allah shi ma yake cewa salam alwala tv Allah sakawa wa malam da alheri kalla ina da tambaya tambayar ita ce mutum ne yake bin sallah sai limami ya sami rafkanwa misali ya zauna a wajen da ba na zama ba a wajensa to ni kuma a waje na gun zama ne sai zai yi sujadar tarafkanuwa to ya mutum zai yi a wajen kenan to to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam rabi'u muhammad daga niger muna lafiya ko a alhamdulillah lafiya kalau ya aiki alhamdulillah ya kuke muna jin daɗin wannan shirye-shirye da muke kuke kuma muna ainihin eh, ƙara jinjina muku muna kara muku warin gwiwa da cewa lalle ku dage da ainihin isar da wannan sako na ta alaihi salam. Na'am. magana ta kuma shine wannan bahasi da Malam Muhammadu Ali yake yi hmm. kamar yana yanke mana uzuri kuma abin da ke kara tabbatar man da haka shine gashi waɗanda suke rike hannu suna ji ana karanta waɗannan ruwayoyi kuma ana ainihin eh, gaya musu cewa matsayin waɗannan ruwayoyi ba mm. ifai ne amma kuma har yanzu ba suna ji amma ba mijin suna bugawa suna ainihin eh, tabbatar da ainihin ingancin su idan ya kamata a ce su bugo su tabbatar da ingancin su ko kuma su tabbatar cewa da ifai ne ta yadda zai zamanto sun ƙara ma ainihin al'umma bayanin cewa lalle waɗannan ruwawi da ife ne kawai suna dai aiki da su ne a matsayin da ife. Haka ne sosai. Saboda haka yana da muhimmanci. kuma waɗanda ake ainihin gaya ma waɗannan ruwawi ke lalle ya mm. kamata su ma su bugo su ainihin yi ma malaman ah, bayanin cewa lalle ya kamata su zo su tabbatar cewa eh, tabbatar musu da ingancin wannan ruwayoyi eh na'am in ko ba haka ba kenan kaga ba su da wani dalili na aiki da waɗannan ruwayoyi mm, haka yake wannan shine insha Allah abin da muke so mu ce ga waɗanda suke aiki da waɗannan ruwayoyi na rike hannu to muna godiya sosan gaske ma rabi muhammad daga maradi muna godiya sosai Allah saka da alheri mun gode sosan gaske to sosai to insha Allah to da yake akwai wasu sakonni din wannan bawan Allah yana cewa ah, assalam dan Allah ku taimaka min da to ni ban fai san karanta irin wannan ba a daidai irin wannan lokacin yana da neman wani abu ne dan haka insha Allah masu bibiyar wannan din insha Allah za su duba kuma za su isar da bukatar ka ah, assalamu alaikum malam Musa Yusuf yawa barkan ku da na gajiya yawa an wuni lafiya alhamdulillah muna wa malamai fatan alkhairi to madalla eh masha Allah to game da magana harkar rike hannu ne mm na'am to idan ka ga mutane sun dawo daga rike rike hannu sai da suka fahimci cewa addinin Allah ba Saudiya ce ake bautawa ba mm, mm. Allah ake bautawa to da yawan mutane sun dauka cewar kamar shi addini kawai larabawan nan na maka jajayen nan kamar su ne ake bautawa abinda suke yi dinna ana ganin shine addini mm. da yawan mutane za a ganin ba sa rike hannu amma da zarar sun je maka sun dawo sai kaga suna rike hannu kawai su shine hujjojin sa wai sun ga duk kaba kowa in sun je madina kaba sai kaga kowa ya rike hannu mm. to wannan kawai dalilan da yasa kawai shi na mutane suka rike mu kuma a nan kasar mutane sun dauka wayewa ne addini ne na waye na wayayyu yan mhm. birni mm. idan aka da kayan kan suna ka kai ba kauye ne ma haka dai da sauransu mm. to kuma ka san su dama yawancin mutane annasu ala duni mulukihim mm. ne to addini ne wanda yake dama ga tsararre wanda aka kawwana shi na daban wanda yake dama sabanin wanda na ahlul baiti na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine mutane suka dauka idan har mutane suka dawo daga kaga sun dawo daga rike hannu to sai dai in sun fahimci cewa fa saudi arabia mahukuntanta da su da amerika da isra'ila wasu ɗaya ubansu ɗaya abin da ya isra'ila ya yi mahukuntan saudiya shi ya mm, amerika to idan suka gano haka kuma suka gane su kuma namu nan su kuma iyayen gida yaran waɗancan ne ah, to dan in mutum ya fahimci wannan to zai dawo ya fahimci cewa wannan rike hannun kamar wani kolam ah, ne kawai haka ne mudakala jami'a haka muna taya ku fatan alkhairi. to muna godiya sosan gaske a to mun gode kwarai Allah saka da alheri eh, dakhala jayyida jiddan eh. to muna godiya sosai malam Musa malam Musa Yusuf mun gode kwarai to da yake daidai lokacin da zan karanta wannan sako din yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina yi muku fatan alheri ina gaida malam Allah kara daukaka daga to insha Allah assalamu alaikum malam salim alaikum da farko muna gaida malam ali da kai mai gabatarwa to muna godiya sosan gaske wallahi malam ali kana nuna mana sosai kuma wallahi muna ganewa hmm. wallahi muna fahimta sosai mutanen gana kuma duka na gaida kai to alhamdulillah to muna godiya sosan gaske kuma muna amsa malam ali daga malam salihu daga Ghana muna godiya sosan gaske Allah ya saka da alheri da yake ina cikin karanta wannan sakon na wani ban Allah yake cewa daga auto baiwa Allah ce ma take cewa daga Hassana Ibrahim Muhammad Gombe wadda take cewa tana wa malam fatan alheri kuma Allah ya kara ɗaukaka. To malama Hassana muna godiya sosai. Ah, akwai wani sako din to wannan shi ma irin waɗanda suke turo da 'yan bukatu ne haka na wasu abubuwa da ba su shafi wannan shiri ɗin ba wannan kuma yake cewa assalamu alaikum ina gaida malam to ina gaida mai gabatarwa da malam allah saka da alheri daga baban abdullahi lafiya to malam ya ji saƙonka kuma yana godiya to akwai wannan bawan allah cewa salam mai gabatarwa hadisan da malam ya kafa hujja a cikin muwatta malik na umar da abubakar suna buɗe baki bayan sallar magariba malaman ahalus suna sun san da shi amma suke sukar mu idan lokacin ramadan ya yi da fatan za ku haska mana shi don mu kare kanmu da shi mun gode daga sani dawaki a abuja nigeria to kuma ina ganin ya sake turo sako kamar kila bambanta da wancan ke cewa salam ku tambayar mana malaman ahalu sunna wanne ne gaskiya a wajen ɗora hannu da suke a sallah kai kirji ne cibiya ne ko cibiya ce ko kuma ɗora dama akan hagu ne ko kuma hagu akan dama ne gaskiya eh, wato da ya jero tambayoyi ne masu ɗaukar amma sai ya ce ku eh, tambayar mana ahlus a tambayar mana malaman ahlus cewa e to wannan kenan to kuma sai ta sako na gaba wanda yake cewa ah, shi kuma assalamu alaikum ah, assalamu alaikum wa rahmatullah to mune wa malam barka da shigowa da fatan za mu so mu ji sunan bakon namu eh, program batun sai batun kama hannu ake ko ba kwana nufi duba nan ina duba wani program kan alwulaya eh haka ne haka ne sosai to na rage ya subhanallah to da fatan zai dawo domin ya zama ya kammala maganar da ya faro mai amfani da yake daidai ina kokarin karanta wannan sako din sai ya zama kiran ya shigo yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina mika sakon gaisuwa zuwa ga ma'aikatan ku baki daya sako daga aliyu muhammad gimba unguru to muna godiya sosai ko wannan bawan allah din shi kuma yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina fatan kuna lafiya ina fatan malam muhammad ali yana cikin ƙoshin lafiya ina gaida malam sosai allah ya kara ilimi ya ƙara lafiya to daga halima daga kuma nijar to malama halima muna godiya sosai da yake wasu lokutan sakonin sai daga karshe ake ganin suna sai ka ɗauka namiji ne kila kuma ya zama mace ce ah, assalamu alaikum malam ahmad caji daga yawuri alaikum salam wa rahmatullahi malam barka da wani an wuni lafiya lafiya kalo alhamdulillah mun gode Allah da fatan kuma kun wuni lafiya malam mai gabatarwa Allah ya saka muku da alkhairi da wannan kokari da kuke yi Allah ta'ala ya biya ku da alkhairi amin ina gaida malam Ali Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya bada zuriya ɗaya ba alfarma annabi da ahli bai amin ah, malamin mu maula allah mai malam zaka zaki allah ta'ala ya saka mai da alkhairi kuma allah ya ba lafiya Ilahi amin. Malama zina umma shuhada ubangijin Allah ta'ala ya ba su lafiya. Amin. Yan uwa wayanda ke wurare daban-daban wayanda suke gidaje yari Allah ta'ala ya kwato mana su wayanda kuma muke waje ubangijin Allah ya ba mu haƙurin juna. amin alfarma annabi da alkur'ani sallallahu alaihi wa sallam gaida malam kabiru an haka da sauran yan uwa gaba daya to alhamdulillah muna godiya Allah ya saka da alkhairi lahi ajib madalla mun gode sosai mun gode malam mun gode a tashi lafiya mu ma mun gode Allah saka da alheri to mun gode akwai wannan sako din ikicha cewa assalam alwilaya da fatan kuna lafiya muna ƙara godiya da ƙoƙari akan waɗannan shirye-shirye da kuke yi fatan malam zai samu cikin addu'a Allah ya kwato mana malam zakzaki da mai ɗakin sa da sauran yan uwa sai dai bai turo suna ba assalamu alaikum malam sani adamu daga tamburawa alaikum assalam yawa to malam sani mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri Allah ya saka malam da alkhairi to masha Allah eh dama to tambayar da nake son yi ne malam mm. mun ji an ce kaman kabarin da annabi ciwon ciki ne yasa igo na'am ina ji bismillah bismillah ah, eh, rike hannu da annabi a sallah mun yi ruwa mun ji wani labari tun a da eh sun ce ya ce sun ce eh, ciwon ciki igo mm-hmm. na'am eh, bayan ya samu lafiya kuma bai saki hannunsa ba ya ci gaba da sagalin to shi kenan tambaya ce mai kyau insha Allah to. na'am yawa to shi wanda ya samu lafiya ya saki hannun ne ko kuma aka hara wata ya rike hannun ne to shikenan muna godiya sosan gaske tambaya ce mai kyau to insha Allah to ban sani ga za mu dawo kai tsaye gare ku ne wajen batun ita wannan tambaya din da yayi okay to ai mun ba da amsa da yake shi yanzu labas tunda yanzu ne mm. yake bayani mm. sai mu ce to kamar yadda ka faɗa haka ne in har ta inganta cewa akwai ruwaya din cikin karanta ruwayoyi ma har yanzu mu ci karo da irin wannan ruwayoyi din ba cewa yana ciwon ciki ne to muƙaddara yana ciwon ciki muƙaddara jadalan cewa yana ciwon ciki ne sai ya hannunsa a kirji to kamar yadda shi ma faɗa sai ki cewa to bayan ciwon cikin ya ya ya samu lafiya to kuma sai ya ci gaba da rike hannu a kirji ko kuwa ya saki ne hmm. kaga me ya kamata ya zai koma kamar yadda yake a ɗabi'a ne me shi ne sake wannan muƙaddara har in ruwayanta inganta kenan hmm. balantana a cikin wato din ɗinmu wannan ruwayan la wujuda laha sannan kuma ba zai ta inganta ba saboda kamar yan uwanta ta shiga cikin kwandon shara in har mun ci karo ita zamu mata wato munakasha ta karatu ne mm. zamu tattauna ta tattaunawa ta karatu ita ma zamu saka ta a cikin kwandon shara saboda ba ta da inganci ba daga manzon Allah bane ba na'am so kenan waɗannan ruwayoyi ɗin gabaki ɗayan su kawai an samar da su ne dan a kawo ma addinin musulunci wata karantarwa daban wacce ta sha bamban da ta manzo Muhammad Rasulullah hmm. sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda kuma wannan mun ba mu irin wannan ruwayoyin zamu wato watsar da su ne a me ake cewa a cikin kwandon shara na'am na'am to akwai wani ban Allah shi ma da ya turo sako to amma ina ganin kamar sakon nashi yana bai da alaka kai tsaye amma da yake akwai sakonnin akwai wannan ban yake cewa assalam alwala tv Allah saka malam da alheri Allah kara wasu sai lafiya kuma ya kwato mana su ilahi ajibi Allah assalamu alaikum malam amin da fatan an wuni lafiya alaikum salam wa rahmatullah ina wa malam ali barka da ainihin zuwa barka da wannan maudu'i da yake tattaunawa mm. da kuma kai malam mai gabatarwa na'am Masha Allah muna godiya sosai sannan abu na biyu da kamar bayanin da biwan can na baya yake wanda yake magana akan Saudiya mm-hmm. za a ga su yawanci Saudiya ai dama ai a ƙarƙashin cibiya ma suke sa hannun mhm. sannan bayan suna sa a ƙarƙashin cibiya za ka ga duk yawanci in su na'am sun dago din ba za su saki dake wasu kuma za a ga sun saki mhm. sai ka rasa wace ce ruwa da tafi inganci a ciki mm. sannan kuma kaga shi wannan mutumin da yake magana akan ciwon ciki mu ma duk gaba da abin da aka dauka cewar ciwon ciki ne yasa ya fara yin wannan kabalin amma a mm. zahiri dai mun banda wannan ciwon ciki da aka yi magana babu wani ruwaya da za ta musu cewar wai annabi ya rike hannunsa a sallah to kasiran to ire-iren abubuwan da da suke faruwa ke kenan akan wannan don haka mu wannan muna ƙara karuwa akan wannan bayani kuma ko daga cikin za ga ba wani wanda zai ci wani gyara a kan cewar kai ba haka annabi ba ga da yi kuma hmm. kowanne tare da kowanne da kalar da yake sosai wannan yi sa a saman fili wannan kasan fili wani gefen nonon sama zai dace wani ma shaƙe wayansa yake hmm. wani ma shaƙe wayansa yake wani kuma ya shaƙe sosai haka yake to muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri akwai wannan bawan Allah da nake so in karanta sakon shi yake cewa assalamu alaikum alwala tv Allah saka malam da alheri Allah kara wasu sai lafiya kuma ya kwato mana su daga hannun azalumai daga Rabi'u da'ira Silaja to malam Rabi'u muna godiya sosai akram kalla Assalamu alaikum malam Salihu Hamza Na'am ko za a dan rage sautin talabijin sai a saurare mu ta waya kai tsaye Eh insha Allah insha Allah to bismillah السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة to to alhamdulillah alwala ina gaida malam Jamilu da malam Muhammad Ali na'am masha Allah muna jin daɗin wannan shiri matuƙa wallahi sosai sosai mm. da fatan Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ilahi ya Allah Allah kuma waɗanda za su gane Allah ta'ala ya gane da su Allah kuma kiranmu ga su ainihin <clears throat> yan uwa masu rage kirjin nan mm. to da kamata ya ce su rika bugo waya irin wannan ba shi yin anyo. sai su rika ainihin cewa to abin aka faɗa daidai ne kuma ba daidai ba ne eh, to haka mu za su kara karfafa uwa masu ji da saurare ko a cikin maimakon a tafi a can bayan bage. a yi ta ce ku ce kamata ya ce su bugo waya kamar yadda al'umma suke bugo waya suke faɗar ainihin irin yadda suke fa'idantuwa da shi wannan shiri din muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya bato mana jagoran mu Sayyid Habibulllah Allah ya saka da alheri Malam Muhammad Ali mun gode sosan gaske mu ma mun gode Allah ya saka da alheri Allah ba mu alheri malam mun gode sosai eh, to insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya sosai insha Allah Allah ba mu alheri to da yake dai akwai sauran 'yan sakonni 'yan ba masu yawa ba sosai wanda yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv ina gaida eh, mai gabatarwa tare da malam ali allah ya ƙara hasken makaranta su kaina ya haya to malama su kaina ya haya muna godiya sosai to kuma ga wata ana nuna mana duka yan mintuna gare mu ko minti ɗaya zuwa biyu almuhimmin mun kuma da abin da muke to ban sani ba na'am abin da muke ta isarwa muke so mu isar da al'umma ko kuma mu faɗa musu abin da yake shine daidai cewa manzon Allah bai taɓa riƙe hannu a sallah ba Ta ciwon ciki da ake cewa ya yi in har haka ɗin ya inganta manzo Allah bai taɓa rike hannu a cikin sallah ba sannan abu na biyu rike hannu a cikin sallah ba sunna ba ce ta manzo Muhammad dan Abdullah sarki nan bid'a ce mm. mutanen da suke yakar bid'a bid'a bid'a muna buƙatan da su fito su ce wannan abin bid'a ne ba addini bane ba tunda su ko da sukan ce suna yaƙi ne da bid'a mm. saboda me an kawo wani abu sabo a cikin addini to rike hannu a cikin sallah ko rike hannu a kirji ko ɗora hannu a kirji ba musulunci ba ne bid'a ce wacce ta zo bayan manzo muhammad abdullah wasu sarakai mm. suka saka mana ita a cikin musulunci sai ya zamanto al'ummar musulmi suna yin wato musulunci da abinda sarakai suka zo musu ba da abinda manzo muhammad abdullah ya zo musu ba wannan kuma na hannu me ake cewa mu mun yi tawaye da irin waɗannan wato me ake cewa karantarwa ɗin ta sarakai mm. mu karantarwa manzan Allah muke riko da ita saboda bani umayya sun yi abin da suka yi a cikin musulunci su kawar da ababe masu yawan gaske mm. ɗaya daga cikin su shine akwai irin waɗannan ababe ɗin wato shine ɗora hannu a kirji a cikin sallah wannan ba daga manzan Allah bane wannan ba musulunci bane mm. wannan ba addini bane ba saboda kenan akwai buƙatar masu su daina daga yau kira ne amma ga waɗanda suke masu hankali waɗanda suke ulul albab ga wata mun Allah ya saka da alheri muna godiya sosan gaske da wannan ba su kai afwan insha Allah to masu kallon masu girma a gurguje dai bari in karanta sako guda ɗaya sannan sai ban kwana da ku wannan yake cewa salamu daga Tijjani Sabiu Katsina ina gaida babban bako da ma'aikatan ku baki ɗayan sannan ina shaida muku cewa ina jin daɗin wannan shirin da fatan za ku tashi lafiya tijjani sabi'u katsina to malam tijjani muna godiya sosai da su sannan muna wato ban haƙuri ga waɗanda sauran sakonnin da ba a samu damar karantawa ba da yake lokacin namu ya riga ya ƙure kuma duka duka anan dai za mu yi ban kwana da ku sai dai ku tarbe mu insha Allah sati mai zuwa idan Allah ya raya mu ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm. madaidaici hanya madaidaici